الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، بركة مدتاك فدوى أيو أخو قوة سفر Dubu da da da hudu arba'in uku, bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam, daga Makka zuwa Madina wanda kuma ya yi daidai da sha sha daya ga watan Satumba 2021 za mu ci gaba da karatu tafsiri kamar da muka saba idan ba manta ba a mu na karshe kafin mu dauki hutu muna cikin suratul kaf kuma mun karanta tun daga farkon suran har zuwa aya ta 22 saboda haka yau insha Allah ta'ala za mu tashi daga aya ta 23 inda Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika badan nam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا نعم الله سبحانه وتعالى yana سوى من قال الله wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gada kai manzo Allah kada ka ce ga kowane abu lallai ni ne aikata wannan abu ne gobe illa an yasha Allah sai dai tare da cewa insha Allah idan Allah ya so mana duk abin da ka yi kakkace zan aikata abu kaza ba tare da ka ce insha Allah ba saboda al'amura ga baki da suna hannun Allah subhanahu wataala kalma radal anan ba yana nufin gobe na washe gari ba kawai yana nufi nan gaba ko da nan gaba ne mai nisa ko kuma nan gaba mai kusa ga muhim abinda bayan za ka yi ba sai gaba shi ya ake daga da nan ba wani nufin gobe washe gari ba ina wata mun saboda haka in ma yanzu haka kana so kai abu nan da awa daya to kakkace nan da awa daya zan yi kaza kai shiru ba tare da kace insha Allah saboda baka san me zai faru nan da miki biyar ma baka sani ba ko muna iya faruwa malon suka ce wannan ayan ta sauka ne a lokacin da yahudawa suka ce ma turai shawa su je su tambayi manzo Allah tambayi guda uku in ya ba da amsa a nan tambayoyi to dallai shi annabi ne idan kuma ya kasa ba da amsa a nan tambayoyi guda uku to shi ba nabi ba shi ne tambaya na farko suka ce su tambaye shi mene labarin ashabul kan tambaya na biyu suka ce a tambaye shi menene labarin wannan sarkin da yake ta yawo a bayan kasa shine labarin zurkar ne na uku suka ce su tambaye shi akan ruhi rai menene hakikanin rai waɗannan tambaye guda uku sanda kurashawa suka zo wurin manzala suka tambaye shi akwai na abubuwa sai manzala ce masu ku je ku dawo gobe zan ba ku amsa bai ce insha Allah suka je suna ta jira gobe ya zo ya ba su amsa shi kuma manzala yana ta jira wahai zai sauka sai wahai zai sauka ba ya jira gobe waye safa ba dide ba waye zata ba waye aka zauna haka har tsohon sati ba waye har sai da kafin hukuma suna tar murna sun ci galaba a kansa sun sa shi ya yi shiru ba zai yi magana ba yanzu sun da gashi nan zai shi ba zai ba da amsa ba har abu ya fara sa manzo Allah damuwa da bakin ciki sannan Allah subhanahu wataala ya sauka da wahayi a kawai na abubuwa guda uku duka a kamar da ashabul kaf makaranta labarin sahaba Allah ya bada amsa game da za mu zo karshen wannan sura Allah ya bada amsa akan labarin labarin sannan kuma akan abin da ya shafi ruhi Allah ya bada amsa shi ma a cikin fatul eh, ikra wa yas'alunaka an ruh Allah ya bada amsa saboda haka shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake masa fada anan kada ya kuskura yake zan aikata abu kaza gobe ba tare da yake insha Allah ina ba ta mun gani saboda wannan umarni ne gare shi kuma umarni ne ga al'ummansa ga baki a duk sanda mutum zai yi wani abu nan gaba ya ce insha Allah haka yana sa Allah subhanahu wataala ya kinnike shi akan wani abu kuma ya zamanto ya karya wato alkawarinsa ba ko kuma ah, ya zamanto makareci ba yanda Allah subhanahu wataala ya yi ma manzo Allah fada anan haka yi ma annabi Sulaiman shi ma a zamaninsa kamar da ya tabbata cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bada labari akan Sulaiman yake cewa wata rana Annabi Sulaiman ya zo ce zan kewaya akan mata na guda dari Annabi Sulaiman ya aure mata da yawa yake cewa zan kewaya mata dari daga cikin mata na mata yana kowace daga cikin su za ta dauki ciki kuma ta aiki yaro namiji wanda zai taso yayi jihadi fi sabilillah aka ce masa kace insha Allah sai shiru bai fara ba yana gani kawai dai abun haka zai kasance to ya kewaya a kawai waɗannan matayen kuma ba wanda ta doki ciki a cikin sai mace guda da ya ce kawai ta doki ita ma da ta doki ciki rabin mutu ta haifa ma'ana ta yi ɗari ta gani duk wannan mai yasa da bai ce insha Allah wasan da ya wannan magana cikin wannan hadis manzara sanar ke cewa wallazi nafsi biyadihi law qala insha Allah lam yahnas wa kana darrakan li hajati ki na ranta da na da wanda raina ke hansa da ya ta insha Allah sanne wannan magana to da da bai karye sa ba sannan kuma yake da ya cimma sa amma saboda fara insha Allah ta kan bukata saboda wannan yana mana cewa ya kamata mutum ya lura da wannan sai Allah yake wa qurabbaka idanaki ka ambaci ubangijinka idan ka manta in ka yi magana zan yi abu kaza nan gaba baka ce insha Allah ba duk sanda ka zo ka tuna ka ce insha Allah ka ambaci ubangijinka haka yawanci malamai suka fassara aya wa rabbaka idan ka ambaci ubangijinka idan ka manta wasu malamai kuma suka ce a abinda ake nufi da wa rabbaka idan nasi shine ayan tana koya mana ne cewa duk sanda muke mantuwa yana kokari ya tuna abu bai ambaci Allah hakan zai taimaka wajen tuna abin da ya manta ana ba don gane wannan bimana suka ce mantuwa daga shedani ne kamar za mu zo mu karanta a labarin a kisan annabi musa da yaron sa sanda suka fita neman khidir na gani yaron mai yake masa yake wa ma an sanihu illa shaitan an askura ba wanda ya manta da wannan abun ya hana tunawa sai da shekar yana shekar shi ke sa mantuwa a wani da Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa waga alihin shaitan fa zikar Allah shaitan ya rinjaya a kansu ke ya mantar da su an ambaton Allah da haka duk sanda mutum ya yi mantuwa sai mutum ya ambaci Allah haka zai taimake shi wajen ya tuna abin da ya manta ina ba ta gani ya misali da Allah daga shaitan ko kuma ya yi tasbihi ko ya istighfar ko na ya amma ambaci Allah hakan zai taimaka ya tuna abin da ya manta shi ne wato rabbaka idza yace wa qul asa an yahdiyani rabbi li aqrab min hadha rashada Allah ya manzo Allah kace ina fata ubangiji na ya shiryar da ni zuwa ga mafi kusa da kuma mafi daidai daga al'amura na'am ولبثوا في كهفهم ثلاث مئة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد لن تجد من اتحدا نعم الله سبحانه وتعالى يساكي قوم الأبان أصحاب الكعب يتي ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة sun yi zama su ashabul kaf sun yi zama a cikin kogonsu talata mi'ati sinin wato shekara 300 suna bacci a cikin wannan kogon wazdadu tis'a kuma sun kara shekaru tara malaman suka ce kuma an kara shekara tara akan wannan dari uku malaman suka ce a labarin Allah subhanahu wataala yake ba yake ba mu game da iya tsawon shekarun da ashabul kaf suka yi a cikin kogon nan sun yi shekara dari uku ne a lissafin rana da ana lissafin shekara da wato fitowar rana da faduwanta shine a shamfiya amma idan an yi lissafin da fitowar wata zai zamanto shekara dari koko da tara kamar yakin. ma'ana a cikin kowane shekara dari ana samu bambanci na shekara uku tsakanin lissafin rana da na wata ina fatan fantoni saboda haka idan an yi shekara ɗari uku shekara ɗari a lissafin rana a lokacin da za a samu shekara ɗari uku da uku da shekara uku a lissafin wata saboda haka idan kan hada so uku zai zama to shekara ɗari uku da shekara tara a lissafin kamariya ce saboda haka Allah subhanahu wataala yana ba mu labarin ne akan iya shekarun da suka yi a cikin wannan korin wannan shine ra'ayin yawancin malamai waɗansu malamai suka ce a wannan maganan ba labari ba ne Allah subhanahu wataala yake ba a Allah yana hakaito mana ne maganganun ahlul kitab ahlul kitab ne suke fadin haka mana su kansu sun samu sabani sabani a cikin su wasu suka ce shekara uku suka yi wasu suka ce shekara uku ne da tara sai kuma Allah ya ce da manzon Allah kulillahu a'lamu bima labi ka ce Allah subhanahu wa ta'ala shine mafi sani game da iya shi da suka yi a cikin wannan kogo ina ba ta muka jiwa na fasarar guda biyu fasara na farko Allah subhanahu wa ta'ala shi ke ba da labari akan hakikanin shekarun da suka yi a ciki fasara na biyu wasu malam suka ce a wannan magana maganan ahlul kitab ne sai Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya mada lamarin ya yace da manzo Allah kar ka yi jayayya da su kamar da lamarin ga Allah subhanahu wa ta'ala shine qulillahu a'lamu bima labithu Allah subhanahu wa ta'ala shine mafi sani game da shekarun da suka yi a cikin wannan wuri lahu ghaibu samawati wal ard Allah subhanahu wa ta'ala shi yake da abun da yake a goye a sammai da kasa absir bihi wa asmi wa ya kai shi gani wa ne kuma ya kai shi ji shine absir bihi wa asmi ai ma absarahu wa ma asma'ahu yace malahu min dunihi min waliyyin wala yushriku fi hukmihi ahada su kafiran nan ba su da wani majibinci a bayan shi a bayan Allah subhanahu wa ta'ala wala yushriku fi hukmihi ahada shi kuma Allah baya hada wani a cikin hukuncinsa shi kada yake hukunci baya tarayya da wani a cikin hukuncinsa sai Allah subhanahu wa wataala yace da uh, manzo Allah watlu ma uhiya ilayka min kitabi rabbika ka karanta kuma ka bi abinda aka yi wahayinsa sagare ka na littafi ubangiji ba kalman tala yana zuwa mana ikra mana kira'a da kuma mana tabi'a saboda ka karanta kuma ka bi abinda aka yi wahayinsa zuwa gare ka na littafi ubangiji ka la mubaddila li kalimati ba mai canza kalmomin ubangiji ka ba mai canza kalmomin sa walan tajida min dunihi multahada kuma ba za ka sami wani wata mafaka a wanda ba nashi ba ko kuma a wurin wani wanda ba shi ba saboda haka Allah subhanahu wataala idan mun dauki fasa ta farko ya tabbatar mana da cewa waɗannan ashabul kaf sun shekara uku ne a cikin wannan kogon a bisa ga lissafin shamfiya ko kuma shekara uku da tara a bisa ga lissafin kamariya sa'annan kuma duk wani abin da aka tambaye mutum in da bai sani ba to ya mar da ilimin zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine kawai kulillahu a'lamu bima duk abin da aka tambaye mutum bai san bai san shi ba to ya mar da ilimin zuwa ga Allah subhanahu babu kunya a cikin fadin Allahu a'lam ina fata mun gane dan kana malami an tambaye ka menene hukunci kaza kace ban kaza wannan baya rage darajarka ina fata mun gane kuma haka bai kamata mutum ya ji kunya ya ce bai sani ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an sha tambayar sa ya ce bai sani ba Allah nan subhanahu wa ta'ala ya umurce shi bai cewa Allahu a'lam ko ba ka bane kullu Allahu a'lam bi ka ce Allah Allah ne mafi sani ko ba ka bane lokacin da malaika Jibril ya tambaye shi eh, yaushe ne tashin kiyama me yace masa mal mas'ulu ha bi a'lam min as sai me ma wannan magana mana shi ne Allahu a'lam kawai ko ba ka bane bai sani ba shi ka kawai kace masa kai kafin ne sani cewa ba wanda ya san wannan saboda haka bai kamata mutum ya faɗi wani abu a kan addini ba tare da ilimi ba idan baka sani ka ce Allahu ala Imam Malik yana cewa idan aka maka tambaya a kan addini kafin ka ba da amsa ka sanya wutan jahannama a kai a gefen ka na hagu da wuta da aljanna a gefen ka na dama ka sani duk abin da ka faɗa yanzu na ko dai jefa ka cikin aljanna ko jefa ka cikin wuta lamarin ba ba wasa ne. saboda haka ya kamata mu kula da da wannan sannan kuma manzala ya tabbatar cewa ilimin gaba kira na Allah ne Allah subhanahu wataala shi ya san gairun abin da yake sammai da kuma abin da yake kasa ba wanda ya kai shi gani ba wanda ya kai shi bi sannan kuma su kafirai ba su da majalici in ba shi ba na'am sannan alaihi واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنه تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرقا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليشكر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمثل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا نعم الله سبحانه وتعالى كده من ذلك كما واصبر نفسك ka ba kanka haƙuri wajen zama ma'allazina ya du'una rabbahu wajen zama tare da waɗanda suke kiran ubangijinsu yin zadati wal ashi da safe da yamma yuriduna wajh suna neman yardansa wato ce waɗannan sahabai talakawa ne ba su da komai ya zan zauna tare da su barin koma in zama in zama da manyan mutane a'a ka zauna da su su ne asalin manyan mutane a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ina wata mun gane wannan wato kullum ina yawan gawa mutane sahabbai ne kada Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar mana da imaninsu da ikhlasinsu banda su babu wanda ya samu irin wannan taskiya kowa wani, in mun ga mutum yanzu yana sallah masallaci ko yana yawan azumi yana yawan sadaka sai dai mu kyautata masa zato amma kuma ba mu sa abin jiki zuciyar sa zuciyarsa yi wa riya yake yi ko ba wani, sahabbai ne kada Allah subhanahu wataala yana tabbatar mana da cewa sun yi imani kuma ya tabbatar mana da cewa da gaske suka yi ina wata mala saboda yace ne yad'una rabbahum suna kira ubangiji su bil ghadati wal bil wal ashi suna kira ubangiji da safe da marji suna bauta wa ubangiji su sai kuma ya tabbata wata mai yuriduna wata suna yi ne dan neman yardarsa ba dan riya bane ba dan munafiki bane ba dan komai ba suna neman yarda Allah mana suna da ikhlasi ina wata magana sahabbai ne kawai suka sabo da matsayi a wani wurin da yake fa'alima ma fi qulubihim fa anzala sakinata alayhi Allah ya san abin da ke cikin zukatun amma mu mu zani ba kuma ga wani duk wanda muka gani yanzu da yana wani ibada ko yana wani kokara ne sai da mu kyauta ta masa zato amma ba za mu yanke masa hukuncin sai da aljanna ne wannan ba zai yi ba me yi wannan bai karbi ibadan sa ba ma da yake yana wata mugari hadisi ya tabbata daga sa'a bin abi waka yake cewa wata rana da da bilal da abdullah bin mas'ud da wani dan kabilan huzai hudu kenan ba da wasu mutane biyu ya tuna mun ta suna yin mun shida wata rana muna zaune a makka tare da manzo Allah sallallahu alaihi sai manyan quraishawa suka zo suka ce da shi suka ce da manzo Allah ka kori waɗannan mutane a wurinka in dai kana so mu mu dinga zama tare da kai mu saware ka ka kori waɗannan mutane ba ma so waɗannan mutane su ne ga muna rashin kunya yana fata mun gane wannan sa'ad bin abu waqas yace fa waqa'a fi qalbihi ma sha Allah an yasa fi yace sai wani abu ya fado ma manzo Allah da Allah subhanahu wataala ya ganda ma ya fado masa ma'ana wannan Allah manzo Allah ya fara tunanin jin maganar da suke ce masa ya dina zama da waɗannan mutane ina wata mun gane sai Allah subhanahu wataala ya saukar da irin waɗannan ayoyi musamman a cikin wannan hadisi ya ce Allah ya saukar da ayan da yake cikin suratu an'am inda Allah subhanahu wa ta'ala ce da shi wala tatrud alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha shi ma haka yi wannan magana Allah ce kada ka kori wadanda suke kira ubangijin su da safe da yamma suna neman yardan su ina ba tamla a can Allah ya ce masa ne yace ma alayka min hisabihi min shay wa ma alaihim eh, amma min ka alaihi min shay yace fatadruduhum fatakuna min al-zalimin kaka kore su babu wani abu na ka akan su su ma babu wani abu na hisabi su akan ka dan me zaka kore su ko in ka kore su kuma zaka zama so karkin Allah ne Ba a can aya ta gaba ne ta sai wa idza ja'aka alladhina yu'minu bi ayatina fa qul salamun alaykum idan suka zo wuri ga kaka kore su ka karbe su sai musu sallama fa qul salamun alaykum kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahma kuma ka wani sai da wannan shine haka ya kamata kada ka yi kyamun su saboda kawai suna cikin talauci babban mutum a wurin Allah shi ne mai takawa ba wanda ya tara dukiya ba saboda haka ya bai kamata mutum ya ki zama da mutane sawawu talakawa ne ko kuma masu kudi ne inda za ka zabi abokin zama ka zabi mai kankawa? ina fata mu ka zabi mai takawa wannan al'adan kafirai ne tun kafin annabi manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko a zamanin annabi Nuh su ma mutane sa sun masa irin wannan magana a wani wuri suka ce masa ƙalu a min laka wata ba aka al'arzalu ko ka bane suka ce mu za mu zo mu yi man da kan alhali masu binka su ne arzalu wato mafi mutane wanda suka fi kowa kaskanci suna nufin ya za mu duka alhali kan karar ranar mutane annabi nuhu mai ce musu yace wa ma'ana ana bi faridil mu'minin ni fa ban zama to mai koran ne ba ba san kore su ba ina wata mutum saboda wannan ne. bai kamata mutum ya ki zama tare da mutane kirki saboda kawai ba su da abun duniya Allah shi Allah ya da manzo Allah bin nafsaka ka ba kanka hakuri wala Allah zaka ji wani abu amma ka ba kanka hakuri ka zauna tare da alladina yad'una rabbahum bil ghadati bil ghadati wal ashi yuriduna wajha Allah ce wala ta'du aynaka anhum kada wato kada ka kawar da idanunka daga gare su saboda mai turidu da hayat duniya saboda kawai kana neman ado rayuwar duniya da rayuwar duniya kada ka ki zama da su ka kawar da kanka daga gare su saboda neman abun duniya sallai ki masa wala tufe man agufalna kalbahu an zikirina kada ka bi wanda muka shagaltar da zuciyansa gaba da ambatonmu a hawahu kuma ya bi son ransa wa kana amurin kuma lamarinsa ya zama su barna kada ka bin waɗannan mutane wanda mun shagartar da zuciyarsa gaban ambaton Allah baya ambaton Allah ya shagar da abin duniya kuma yana bin sauransa kuma lamarin sa yazo barna yana wuce iyaka furuta ai israfan yana wuce iyaka a lamarin sa gaba kida saboda haka bai kamata ka biro waɗannan mutane ba ya kamata ka mutane ne masu tafa malum suka ce wannan yana nuna cewa duk wanda ya shagaltu gaban ambaton Allah to dole ne zai zama to mai bin sauransa in dai baka tunawa da Allah to zaka zama to mai bin so ranka sannan kuma lamarin ka zai zama to marna a cikin al'umma sai ce banzala wa qulil haqqu min rabbikum kace gaskiya daga wurin ubangijin ku yake Kwaman sha'a falyumin wanda ya gan dama yayi imani Kwaman sha'a falyakfur wanda ya gan dama ya ya cewa wa Allah wannan maganan ba zabi ba da ake ba mutane mana ku zaga wanda kuke so daidai ne a'a tsoratarwa ne ina fatan gane mana in kayi abin da kakan dama to za ka ga abin da ba kan dama ba ka so kuma a lahira ana shi ne saboda ba wai zaga ake ba mutane ba ake ba mutane ba tsoratar da su ake. me yasa muka ce tsoratar da sake saboda magana magana da Allah ya yi a gaba yace inna a'tadna lil zalimin naran allati lallai mumun tana mumun tana darwa azzalimai naran wata wuta a hafa bihim suradiquha wanda katanganta ya kewaya da su mana aka sa su a cikin wuta wutan yana da katanga wanda zai kewaya da su ba su da mafita kuma da alaƙi alaihim narun mubsada za a kulle su a cikin ne yana wa zaman ƙungare. saboda haka ya ce wa in yi sabisu mutanen wutan nan idan suka nemi taimako saboda zafin wuta da azaba su bima'i kalmu sai a taimake su da ruwa wannan ruwan kalmuhun kamar san mai ne shi ne za a ba su su sha wannan ruwan idan suka zo kusa da shi suna zo su sha ya shuwi mudu sai ya soye fuskoki zafin da sai fatan fuskoki su ma ya fada shi ruwan kullum mai rai Allah bisa wannan abun sha wa sa'at murtafaka kuma wannan wurin hutawa ya munana shi shine wurin hutawa wanda zaka sauka ka huta ta irin wannan ake a ranar tashi ma irin wannan wurin shine makomanka shine wurin hutawanka wannan ya munana shine bi shine wa murtafaka nan إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها يحلون فيها من أساور ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا نعم bayan Allah ya ba mu labarin halin da kafirai za su samu kansu a lahira sai ba mu labarin halin da mummuni za su samu kansu yake innal ladina amanu lalle wannan da suka yi imani wa Aminu, salihat kuma suka yi aiki na gari. inna la nudi'u ajra man ahsana amala lalle mu ba ma tozarta ladan duk wanda ya kyautata aiki komi kankantan aiki Allah ba zai tozarta ladan ka ba Allah na sane kuma zai baka ladan saboda haka bai kamata mutum ya rena aikin alkhairi ba komi kankanta wannan aiki baka san da me zaka tira a gobe kiyama shi yasa wani a wani hadisi ba wanda yake ittaqun nara walau bi shikki tamam ku kiyaye wuta ko da da rabin dobino ne ka sami robin guda daya ka raba shi ka ba wani sadaka kai ma ka ci mai yiwa wannan aikin kawai shi ne zai kiyaye ka daga mutarantar su kyau sun bi daga Allah baya tozarta ladan duk wanda ya kyauta ta aiki ya ce ula'ika waɗannan su mummune lahun janna suna da gidanen aljanna lahun janna jannatu alim suna da gidanen aljannan zama Ta tajiri min tahtihimul anhar koramuna gudana karkashinsu yuhallawna fiha za a yi masu ado a cikin ta cikin aljanna idan suka shiga za a yi masu ado da me za a yi masu ado yake min asawiya min zahabin za a yi masu ado da mundaye a awarwaron min zahab na zinari wal basuna thiyaban kuma za su sa tufafi khudrun kore min sundus daga hariri wanda ba shi da kauri shine sundus wa istabrak da kuma hariri mai kauri muttaki'ina fiha ala al-ara'i za su zama to suna cikin gile a ciki akan karago Allah yake ni'mat sawa madalla da wannan ladan wa hasunat murtafaqa sannan kuma wannan wurin hutawa yayi kyau kamar da ya sifanta mana wurin hutu na kafirai yace yake wasa'at mursafaqa wannan bai kyau ba wannan ya munana to wannan kuma na mu'mine ya ce shi kuma hasuna shi kuma yayi kyau Ko ba ka bane saboda haka zabi ya zama to na kowa faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur idan kana so wannan wurin hutu mai kyau to kai kai imani in kana so kuma wannan wurin hutu marasa kyau to ka kafi. Allah duk wanda mutum yayi tun a yanzu an ga an ga maka ga aikin ka ga kuma ga sakamakon ka sai ka zama wanda kake so na'am واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وحففناهما بنصر وجعلنا بينهما زرعا تلك الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا أنا أكثر منك مالا وأعز لثما نعم لأنه كما شاء الله سبحانه وتعالى يشغل نهبار واسمه تاني abokanai ne mutane biyu daya kafiri daya mumi daya Allah ya ba shi dukiya a maimakon ya gode wa Allah sai ya butun cewa Allah subhanahu Da daya kuma ya kasance mai gode wa Allah wani wata Allah ba mu labari su ne domin mu doki darasi daga rayuwarsu Allah ce wadrib lahum masalan rajulain alaji da manzala ka buga masu misalin mutane biyu waɗannan mutane biyu ja'alna li ahadihima jannatai mun sanya wa ɗaya daga cikinsu jannatai wato gonaki guda biyu mun bashi kyautan gonaki guda biyu min ana gonakin wato itacen inab kun san inab ko inab gonan inabi da guda biyu masu kyau gare shi wa hafafnahuma bi nakhli sannan ba wai inabi bane kawai wadannan gonin guda biyu Allah ce mun kewaye su kuma da itacen dolina kuma wa ja'alna bainahuma zar'a sannan kuma a tsakanin su tsakanin wadannan gonakin guda biyu kuma akwai su shuke-shuke kuma na wasu abubuwa kuma daban-daban kuma mana dai a harkan gona kan Allah ya hada masa komai ina ba ta gari annace ce jannatai waɗannan gonaki guda biyu atat ukulaha sun bada da amfaninsu mana sun bada da 'ya'yansu sun fita lafiya lau walam taflin minhu shay'a ba su rage masa komai ba abin da ya shuka ya fita ina biyar da kyau domino ya fita da kyau sauran shuka shuka su ma sun fita da kyau ba abin da suka rage masa Allah yake kare akan haka yake wa fajjarna khilalahuma nahara muka kara bugo da koramu a tsakiyan a sakiyan su mana da lokacin ruwa da lokacin da babu ruwa gonakin sa suna samun ruwa saboda haka komai yana yin kyau a cikin gona to wannan ba karamin arziki bane Allah ya masa ko ba ka wani a maimako ya gode wa Allah sai hakan ya sa shi ya koma yana alfahari Allah ce wa kana lahu samaru ya kasance yana da 'ya'yan itace na wannan gonakin faƙala li sahibi sai ya ce ma abokinsa talaka mumini kenan shi wannan kafiri ne ya ce abokin abokinsa mumini wa huwa yuhawiru alhal yana muhawara da shi ya ce ana aksaru min kamala ya ni fa na fi ka kudi yanzu ne yana ga masa na fi ka kudi wa azu nafara kuma na fi ka karfin jama'a ni yanzu mai kudi ne ina da jama'a tunda ina da mabiya ina da masu mun hidima ga masu maula ga ma menene masu gida suna da jama'a ko ba ka bane to shi ma haka yake ce da abokinsa ni yanzu ya kamata ka sayar da ka yi mu'amala da ni na fi ka kudi kuma na fi ka karfin jama'a yana masa alfahari bai tsaya nan ba sai karanta cewa ne wadda kwana zanna da huwa huwa wani mulina su kwana na abun an sani da hazi abada wana abun sa'ata kwana نعمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا نعم sai karanta cewa Allah ce wata khala jannatahu ya shiga gonansa da ya shiga gonan ya ga yanda komai ya kyau yace wa huwa zalimun nafsi da ya shiga gonan alhali yana mai zalitar kansa saboda rashin imani da bai yi ba saboda rashin imani sa ya zalci kansa kala sai yace ma azunnu an tabida ya abada bana zato wannan zai halaka mana wannan zai kare alha har abada mana wannan dukiya da nake da shi ta yaya zan talauce ba zai yi ba wannan abun ba zai kare ba ya sake cewa wa ma azunnu sa'ata qa'imatan kuma bana zato ma za a yi tashin kiyama eh magana tashin kiyama nan da ake yi wannan magana ba lokaci bane yace to idan ma kunna shi akwai yace wannan in rudditu ila rabbi ko da ku an mayar da ni zuwa ga ubangiji na mana shi yana ganin babu tashin kiyama amma tunda ana ta cewa akwai to in ma har akwai dai idan aka bada ni zuwa ga ubangiji na la ajidanna khairan minha munqalaba zan samu abin da yafi wannan alkhairi ya mutu shine makomana mana yanda Allah ya bani dukiya nan duniya in ma har akwai ta jike to in na je can haka nan ma zai bani abin da yafi wannan saboda me da Allah ya bani wannan dukiyan dalili na cewa Allah yana so ni kuma tunda yana so na anan to haka nan zai so ni a tafiya ila wata gudane da yawa daga cikin mutane kafirai har ma wasu mummunan suna rayar wannan sunan goma su da shi da wanda nake yawan fadawa ai kaga yadda wasu manyan mutane masu da suke mu'amalarsu har musulman ba za ka gani da alama suna shakka a kan lahira wannan kuma shi abin da wata mutum ya samu kajar ina gani wannan magana na riga ke wai za a yi tashi kuma za a yi ba lallai ba da fa ya zama suna shakka a kan yadda a kan lamarin lahira kuma suna gani tun da dai Allah ya ba su wannan duk inda Allah baya son su ya zai dinga ba su sa da nasara duk abubuwan da suka sa kaya ce wannan ne cewa Allah ya su ko kuma da Allah bai ba ku kowai ba wani Allah ba ya zama ko ba bane ba haka bane gaskiya wannan ba haka bane dukiya abun duniya ba ne nizari na sanin wanda Allah yake so ko wanda Allah baya so wannan da yake cewa da Allah ya bashi nan duniya in ya koma ta nan ma san ma Allah zai bashi ya haka ya sani ya haka ya sani a cikin suratul maryam zamu zo mai Allah ya ce maso yace afara aita alladhi kafara bi ayatina eh, ko wa qala la utayanna malan wa walada alati shin kaga wanda ya kafirce ma ayoyi ubangiji sa ayoyi mu kuma yana cewa ni fa za a bani dukiya da yara a ran tashi kyau kenan ne Allah ya masa abtala alghayb kale ka zai bukasa am eh? amin ta akhad amin ta akhad inda rahman ahada koko ka ya dauki alkawari a wurin ubangiji mai rahma Allah Allah ya maka wani alƙawari musamman cewa yanda na baka Allah yanzu haka na zan baka gobe kiyama Allah ya maka wani alƙawari kai kuma baka ka tarka kagari ba saboda ya kai ka san da haka so ka ba shi ne alaman wanda alaman soyayyar Allah wa ina ba ta mu gani sai shi ya zo ya ma abokin sa wannan alfari yayi wannan magana me abokin sa ya ga masa قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلاً لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا نعم أبو كيسا يتمتع قال له صاحبه أبو كيسا يتمتع وهو يحاور شيما ينا محاورة بشي يتمتع أكفرت بالذي خلقك من ترابي ينزو ذاتك كافرته da wanda ya halice ka yayi halitanka daga kasa sun mamin min nutfati sannan kuma daga mani sun thumma sawwaka rajula sannan kuma ya daidaita ka ka mutu. wannan nema da Allah ya maka ya halice ka ai ya isa ka gode masa ka bauta masa niman halita shi yasa Allah ya ce kaifa tasfuruna billah wa kuntu amwatan fa ahyaakum ya ya za ku kafirta wa Allah za ku kafirta ma Allah alhali kun kasance ba kwana shi ne amwatan ko a ah, haya kusa Allah ya rada so kan Allah ma ya halice ka ya samar da kai daga babu wannan babban nima ce wanda ya kamata ya sa ka ka bauta wa Allah subhanahu wataala sai ya ce masa lakinna huwa huwa Allah wannan lakinna asali ta ai lakin ana ne mana amma ni fa huwa Allah rabbi shi Allah shine ubangiji na wala ushriku bi rabbi ahada kuma bazan hada wani abun tare da bazan hada wani tare da Allah ba bazan bauta ba Allah tare da wani ba sannan kuma yake ce masa ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها ويرسل عليها حسبانا من السماء السماء فسفح فعيدا زلقا أو يفتح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا نعم فيش مساء ولولا إذ دخلت جنتك ميسا ميهنا a lokacin da ka shiga gonanka kulta ma sha Allah ku wata illa billah me hana ka ce masha Allah wannan shine abinda Allah ya gan dama mana abinda Allah ya gan dama shi zai kasance ku wata illa billah babu wani karfi da dabara sai Allah subhanahu wata'ala mana sanda ka shiga gonanka ka gan yayi kyau ka ji dadi da abinda ka gani da sai ka mayar da lamarin ga Allah subhanahu wata'ala ta'ala. Kace wannan shine abinda Allah ya kaddara min, kuma ba dabara na bane ba wayo bane shine la quwwata illa billah babu wani karfi da dabara sai Allah subhanahu wataala ma'ana kamar da lamarin ka yadda Allah subhanahu wataala shi ya baka wannan ni'ima ina ba ta gani wannan shine abin da ya kamata ga mutum duk sanda mutum ya ga wani abu a a rayuwarsa wanda ya burge shi ina fata mu gani Allah ya baka dama kai gine ka shiga gidanka ka kalli gidan yayi maka kyau kace masha Allah la quwwata illa billah Allah ya baka dama ka sayi mota ka kalli mota, mota ta burge ka ka ce masha Allah la quwwata illa billah ina ba ta gane Allah ya baka yara sun yi karatu sun haddace alqur'ani sai walima ko sun je karatu karatun boko sun zama tun manyan mutane ka kalle su ka ji dadi ka ce masha Allah la quwwata illa billah ina ba ta gane wannan shine karantarwa addinin musulunci to amma yanzu kamar wani malami yake cewa mutane sun aka salamari. galibi yanzu idan mutum ya ga abin da ya burge shi a cikin dukiyarsa ko na abu nima da Allah ya mata mutane ba su cika cewa masha Allah sai idan suka gan wani abun nema tare da wani sai su ce mata masha Allah ina mata mu gane mutum ya zo wurin ka yanzu da ya ce malam na ya mota sai ka kalaka ce masha Allah haka mutane suke cewa yanzu da aka sa abu asali kamata ne ka ce masha Allah idan ka ga abun da ya ta a cikin niman da Allah ya maka kai ina mata muka da amma idan ka ga abun da ya burge ka daga cikin abun da Allah ya ma wani nema kamata ne ka masa addu'a ka ce Allah ya sa maka albarka fa wata ce masha Allah kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi inda tace ne ana cikin sahih al-jami yace idza ra'a ahadukum min akhihi ma yu'jibuhu falyad'u lahu bil baraka haka manzo Allah ce idan dai daga cikin ya garu daga dan wansa abinda ya burge shi yace fal yad'u lahu bil baraka yayi masa addu'a da albarka Allah ya sa masa albarka sai barakallahu laka fihi ko kuma fiha idan abu hasaba wannan abu ina fata amma idan kai ne ka gan wani abu da ya burge ka a cikin abin ka mallaka kai sai ka ce masha Allah la quwwata illa billah ina fata mun sannan kuma yawan fadin ma la haula wala quwwata illa billah da kuma wannan la quwwata illa billah yana daga cikin taskokin aljanna kamar da manzo Allah ya ce da Abu Hurairah yace ba zan maka nuni zuwa ga taska daga cikin taskokin aljanna ba Abu Hurairah yace menene yace fadilla haula wala quwwata illa billah ina fara ina ina da mutum dinga yawaita wa fadin wannan abu sai yace masa abokin na sai ce me yasa san da ka shiga cikin gonanka ka gan yayi maka kyau me yasa baka ce masha Allah la quwwata illa billah sai sake kimasa in tara ne ana akalla min kamalan wa walada kana gani na cewa ni na fi ka karancin dukiya da yara ko kana gani kafi ne ni nawa bai kai naka ba takan da fa'asa yace fa'asa rabbi an yu'tiyani khairan min jannatika to ni kuma ina fata Allah ya bani abin da yake gonanka alkhairi muhsina an yuke ni khairan min jannatika ina fata Allah ya bani abin da ya fi gonarka alkhairi sa'annan kuma wa yursila alaiha husbanan min sama ina kuma fata Allah ya aika da wani azaba husbanan ana azaba ne ko wata masifa min as-sama daga sama ya aiko da wata masifa daga sama akan akanta akan gonanka fatusbiha sa'idan sai gonan ya wayi gari ya zamanto kawai surbaya zalaka mai santi mana Allah ya hallaka wannan kunan <laughs> anan wani suka ce za mu abu ba gudari na farko shine idan kana muni da imaninka kana iya kokarinka wajen biya ga Allah wani kafiri ko da musulmi ne ma mai kudi marasa hankali yana nema ya wulatanta ka saboda imaninka yana so ya nuna maka cewa imaninka ne yasa ka kana cikin wannan halin to kakka yi shiru ka kyale ka ba shi amsa ina fatan gani. ma'ana kai ma ka nuna izzanka da imaninka kai alfahari da imaninka kai ma ina fatan gani. kamar kwanan nan wata mata tana gaya mu ta je biki suna ita kadai ta sa hijabi duk sauran ba su za ba suka zo suna kan mata injil ya za ki sa hijabi zuwa da wane ne wane ne wane ne ya za ki zo da irin wannan hijabi <laughs> ta dawo abu yana damuta na ce mata ke kuma kika shiru kira kallon su ke su zama suka mai wannan magana wannan abin kuskure ne kamata ke ma ki masu magana ki ba su amsa gowa ga wani eh bai kamata ki yadda su maki kai ba haka na ba ka wani ki nuna musu ai ni ne nike nike kan hanya a ku ba ku saka wa idali ba bai ne nasiha ba ba muku fada ba wai sai ni da nike kokarin ne Allah wanda za ku zo ku fada kai ina aka yi ba dole ta kama da amsa shine wannan abin da abu da wannan wannan mu'mini yayi yanzu yana ce masa ana aktsara min kamalan wa azna na zika kudi na zika komai ai ya shiru ya kele ke gama magana da ya gabar magana kuma ya ba shi amsa kowa gaba ne yawa sa'annan kuma abu na biyu malu suka ce ya halarta idan ka ga mutum ne dukiya yana amfani da dukiyansa wajen wulakanta mummune ya halarta mutum ya addu'a Allah ya halarta da dukiyansa. kamar da ya ce wa yursila alaiha husbanan minan sama ina fata Allah ya aiko da wani masifa wata masifa wata azaba daga sama kan da ta koma kawai ya ba komai a cikin gona kuma ya halarta wannan in har mutumin ba mai karban nasiha bane mai kyau ba ba ba ba ba yana amfana dukiyansa wajen wulakanta mu ne kamar da Musa yayi da Fir'auna haka nan Musa ke da Fir'auna wa yace yace wa qala Musa yace yace rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya ko ba kawai yace rabbana li yudillu an sabila sai ce ne rabbana kuni ko ala amwali ya ce ya kai ubangiji ka ba fir'auna da da malausa da fadawansa ka ba su abun ado da dukiya na rayuwar duniya domin su fatar da mutane daga hanyarka ya ya Allah ka halakar da dukiyar su rabbana kunit ala amwal annabi bai ma sai wai yace wasjud ala qulubi kowa ta yawa saboda ka ya halatta in har mutum na amfana dukiyarsa wajen wulakanta mu ne, to ya halatta a yi addu'a Allah ya halaka da dukiyarsa na'am sai fiki au yusbiha ma'uha mana ina fata Allah ya aiko da wata masifa ya halaka da wannan dukiyan sai su wannan gona ya waye gare zama to turbaya mai santi au yusbiha ma'uha ko kuma ruwan ba Allah ya ce wa fajjarna khilalaha nahara ba mun bubbuga koramu a cikin wannan gonakin yace ina ina fata kuma ko kuma ruwanta ruwan gonan ya waye gari gauran ya zama to ruwan ya kafe a cikin kasa ya kifika eh almakon zama to ruwa me me mai bugowa me fitowa sai zama to ruwan ya kafe a ciki a cikin kasa ya fitowa yace ce kwallon alahu a talaba a lokacin kuma kai kuma ka zama to ba za ka iya nemo nemo shi ba duk yanda ka ka ka tona rijiya ruwan ba zai fita ba to sai ki lokaci <laughs> ko ya kuri mu kara da labarai ya riga kare kowa ga wani mun gama ayoyi guda biyu da kuma rahiqa bi samarihi fa asfaha yuqallibu kaffayhi ala ma anfaqa fiha wa hiya qawiyatun ala urushiha wa yaqul ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا فلم تكن له فئة ينصرونه من الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا طب تجرم هل انت wannan addu'an da wannan muminin yayi sai Allah ya karba Allah ce wa uhita bi samari sai aka halakar da iyayen ƴaƴan itacensa na gonansa فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها sai waye gari yana juya tafin hannunsa guda biyu mana yana haka ya tsaya yana kallon gona yana juya tafin hannunsa guda biyu saboda ne yana nadama alama an faka fiye a bisa ga abin da ya kashe akan wannan gonar ya kashe kudi ya ya ya ya ya zubar da kudinsa a cikin wannan wannan abin yace wahiya khawiyatun ala urushiya su kuma ga suna a zube a kwance akan reshin a kan rastanta ya kulu ya laita ne yana kallo zika sun zube ba komi kuma Wayakulu kulu yana cewa ya laita ne kai tona nan ushirik bi a hada, ina ma a ce ban hada wani tare da ubangiji na ba ya kuma yanzu yana da dama. wadam ta kunna mufi'atun allati a wannan lokacin da ya kasance yana da wata kungiya yansuruna wadanda za su yi taimakon sa min dunila bayan Allah ba ba yana alfari ba yace wa azu nafra ina da jama'a masu yawa ba to yanzu ina suke allati a lokacin da ya kasance yana da wata kungiya na mutane wata jama'a nafsa wanda za su taimake shi ba bayan Allah wa ma kana muntasira sanan shi kanshi bai kasance ne yi taimako kansa ba allati hunalikal walayatul lillah alhaq a lokacin ya bayyana cewa taimako da jibinta na Allah ne alhaq Allah ne gaskiya sarkin gaskiya huwa khairun tsawaban Allah shi ne mafiyayin masu ba da lada wa khairun ukuba ma shi ne mafiyayin masu kyauta takace saboda haka a lokacin ya zo yana nadama ko ya halaka ina jama'ansa duka babu ba wanda ya sa ciniki a wani lokaci idan azaban Allah ya zo ba wanda ya sa kawo ciniki ko kuma ina fatan gani saboda ka duk wannan na mana cewa ya kamata idan mutum Allah subhanahu wataala ya ba mutum arziki to ya kamata ya gode wa Allah ya gode wa Allah ya amfani da arzikin wajen taimakon bayin Allah wajen aiki ayyuka na alkhairi bai kamata dukiya ya sa mutum ya yi gudunci ya yi girman kai ya fara wulakanta mutane ba sannan kuma ba dukiya ne alaman soyayyen Allah abinda alaman soyayyen Allah shi shine takawa inna akramakum inda Allah atqakum to haka dan Allah ya ba mutum dukiya ba shi ne yake nuna cewa Allah yana son su. Allah na ba da wanda ya imani da wanda bai imani ba a nan duniya dai kowa yana ci daga rahman Allah subhanahu wataala amma a lahira rahman Allah ya tebanci mu'minai su kadai wannan shi ne gurgurda mun da ya sawaka abin da makaranta da galiban ba da sa inda kuma kai kuskure Allah ya mana Allah ya karmana fahimta da Qur'ani subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh نعم زنا ايه نعم ba da ba idan hakan ah, ba zai jawo rikici tsakaninsu da gwamnati ba ina wata magani babu ne amma in har haka zai jawo rikici tsakaninsu da gwamnati to gara su bai yana wajen bai ba wasu na bin doka Allah ba a cikin wasu tara su biya kuri ko na wannan ba hukunci Allah ba wannan ba wannan ba hukunci Allah ina nufi ne a inda na fahimci eh, tambayar ka farko da za su zo mutanen gari yanzu na a cikin mutanen kawo yanzu na su ce mu yanzu a kaba mun aje doka duk wanda ya yi zina za mu hukunta shi bisa ga hukunci Allah subhanahu wata'ala ina fata muka da zalik musamman idan ba ma'aurata bane ya ga hukuncin bulala ne ko ba ka bane wannan ba lalle bane ya jawo hankalin gwamnati amma ku ce za ku jefe mutum su kashe shi wannan za su kun kafa daula a cikin daula ko ba ka bane wannan ba zai ba gwamnati ba za ta yi kada wannan ba saboda haka eh, la yukallifu Allahu nafsan ila wusa saboda haka gwamnati ta fi karfin ba zai yi ba saboda barma Allah eh, ina fata mun eh, amma idan misali dula da haka wannan da sauki zai yi a yi ba tare da ya jawo hankalin gwamnati ba in aka zai yi a yi haka ba wannan ba yana da kyau ina ba mun amma dai a kafa wata wata daula cikin daula ya zama to za ku za ku yi sa'an sa da gwamnati wannan bana bana bana bana bana shawara akwai mene? imini babu imini kowa hukunci shari'a hukuncin Allah na haukan shi tawawu mai kudi ko mana sakun yana wata mugane babu babu manzal sallallahu yana cewa ko da Fatima ce sai sata zan yake hannun ta saboda ka kowa kowa ya shi inda yayi to hukunci Allah zai haukan shi so eh abu ya fara hannu ka zo da hannunka na dama ka sa a baki amma ko da misali mutum ya yi wannan ba za mu ya yayi laifi laifi wanda yake ci da hannu hannu hannu ba tun da wai ba a asila kun yake ci da hannu hagu ba amma da abin da ya shine yayi kokari ya ci da ko da ya fada kan hannu sa dama ya doka ya sa da hannu dama to ya ya ya idan yi nadama yana mata ya yi nadama ya ba insha da shi ya uku a lokaci daya manzo da shi ya sake ta kuma ba tambayi shi zai nawa ba gina ya kuma da mai zai gina wancan da kai zai gina wai kowa ga wani ta zama wancan zai gina wai ala kula wannan ne shine hukunci shari'a idan mutum ya saki uku a lokaci daya ana iya mai da shi saki daya ina ba ta muka in har ya yi nadama kuma an lura da cewa zaman su tare shi na alisairi ina ba ta muka ne za a iya mai da shi saki daya idan kuma an lura da cewa dama zaman su ba alheri ba ne dama ya jima yana muguna mata sun jima suna dambe da juna zaman su babu wani wani wani wani jin dadi a ciki ya zo ya yi sake uku shi ke na kawai dama ta samu kawai ta raba ina ba da kowa ya huta kama ji bai na? yana eh, saboda mai saki uku a lokaci da manzala ya mada kike gida a lokacin umar kuma manzala um, umar ya zartar da shi zama sake uku malon suka ce sai a kalli maslaha ina fatan ga wani ne zai zama to maslaha gare su idan koma wasu shi ne maslaha sai mun sai da in kuma babu maslaha to in yana yin sake uku dama ta samu kawai sai shike na kawai kai sake uku da zai ka shi ma ya zai a wurin Allah Allah ya samu da